Ci gaban yanayin larurar tamowa a asibitin dogon dutse abun ya daidaita musamman bangaren kudu na asibitin da ya sha bamban da bangaren arewa kamar yankin dogon kirya yankin sukukutan da kuma makurdi. An samu karuwar waɗanda suke da tamowa idan aka yi la'akari da shekarar bara bata ba da sakamako mai kyau ba wanda hakan ya sanya aka samu karuwar waɗanda suka kamu da larurar tamowa asibitin ta marubuci. Ɗaukar ɗawainiyar masu fama da tamuwa tsari uku ne. Shiri na farko shine Kirenam wanda yake ɗaukar ɗawainiyar yara masu tamuwa da ta yi kamari da kuma shiri na biyu cewa da Kiremas wanda shi kuma yana ɗaukar ɗawainiyar masu tamuwa ne da abin bai kamari ba. Sai kuma shiri na uku shine Kiremi inda ake ɗaukar ɗawainiyar yara da suke da tamuwa kuma suke da wata larura ta daban. Inda anan ne kadai asibitin dogon dutse ake kula da irin waɗannan yara. Kenan a ɓangaren Kirenam ko wani gidan asibiti da gidan shan magani muna ɗora tsari na Kirenam wanda yake ba da damar ɗaukar ɗawainiyar masu tamuwa. Sai kuma a ɓangaren Kiremas inda kowace asibiti tana ɗaukar ɗawaniyar yara masu fama da tamuwa. Amma shi ɓangaren Kiremi a nan asibitin dogon dutse ne muke ajiye jami'ai da suke kula da masu tamuwa da wata larura larura ta daban sauran asibitoci da zaran suka ga yaro yana da irin wannan larurar sukan turo shi a nan asibitin dogon dutse matsalolin da muke fuskanta wajen ɗaukar ɗawaniyar masu fama da tamuwa wajen tsari na kirenam ne inda matsalar ta fi kamari inda masu tallafa muna fam ne ita kuma tun karshen shekara bakwai fam ta kasa kawo mana kayan da ya kamata mu ɗauki ɗawani yara masu tamuwa abin da ya sanya yanzu muna da matsaloli, amma duka da haka mukan yi musu abinci a cikin asibitoci muna faɗakar da su a fannin kiwon lafiya da kuma yara suna cin abinci a wajen sai su tafiya su.